واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب آية تاغوما واتو سورة الزمر آية تاغوما قل كتيا يا عبادي الذين آمنوا يا كوباينا وعند سكي إيماني ita ku rabbakun ku ji tsoron Allah ku. ba fa mutum ya musulunta ɗaya da baki amma kuma babu aiki da gabobi babu imani ga zukata ba a gyara zukata kuma sannan a yi aiki da gabobi kama wadda ƙur'ani ya ce a yi ita ku rabbakun ku ji tsoron Allah ku. ai duhu ku bauta wa Allah kama Allah makon ibadata ku kama wadda ya koya muku ibada ta wato ku yi ibadar Allah wadda Allah ya ce ku yi wa diyo awamirahu kuma ku yi da'a ga abubuwan da ya umarce ku abin na lillazi na hasanu da ya duniya hasana wanda sun kai aiki mai kyau bi ce da da'a cikin wagarayar duniya suna da hasana wato akwai sakamako mai kyau da za a ba shi hiyar aljanna ita ce aljanna Allah ka samu cikinsu. idan ko wurin da kuke an hana muku ku bauta wa Allah da kyau to ku bar wurin nan wa ardullahi a kasa Allah tana da fadi wa man ta'assaralla wa man ta'assarat taqwa duk wanda ya rasa taqwa taqwa ta yi wuya ta'assara wato ta yi tsanani bi ma'ana ta wuyata wal ihsan kuma kyautata ibada ya wuyata fi wadanihi wurin zama ne garin su ko gidanai, ne to fal hajir ila haisu ya tamakkanu fihi to ya hijira ya koma inda zai samu iko min zalika ga yin ibadan nan da kyautatawa na wanda ya kamata duk wanda yake ga wani wuri an hana mai ibada ba a bari shi ibada can to yayi kokari ya ba wurin nan kasa Allah na da fadi yayi kokari ya ba wurin nan ya samu wani wuri inda zai bautawa Allah da kyawu domin kasa Allah fadi gare ta baka cewa da an hana ni nan abinda Allah ya ci cewa yayi a mai ba cewa yayi kamar yanzu an ce baka ba ba a yarda kai ibada raha a tiku ba koma abin nan ya yara ka ya bika eh dama abinda kawai shi yace ibada bai ce wuri kaza zaka ce kai ibada ba duk iyakar daraja garin makka da sun ka ce ba ayi Allah ya ce musulmi sun hijira suka hijira suka koma kasan nan da da da ba ta son abin nan yanzu sun ka koma can wato abin nan Ethiopia sun ka koma can suna ibada su da yake sun samu dama ibada can sai sun kai abisu can to ita ibada ba ba abinda ba bukata wai a ce sai wuri kaza za ka yi ta ba ko ko dibi darajar makka amma an ka ce in so hana ai ibada makka to ku te wani gari ku yi ibada ko ko dibi darajar makka ku gani saboda haka duk inda kuke in an zan wurin nan da kuke an hana muku ku yi ibada da ya kamata to ku ba wurin ku te wani gari ku zanna ku yi ibada ku inda za ku sami dama ku ibada kama huwa sunnatul anbiya wa salihin kama wanda yake sunna annabawa da salihai fa innahu la udra lahu mutum bai da uzuri fi tabrid ga yin sakaci asalan gaba dai illa bi ta'addur li hijra sai inda yaza hijra ba ta yiwa aw da huki mushakkati fadiha ko kuma yaza ana samun wata wahala mai tsanani wadda kana tana iya kunyata shi to wannan kam to sai mutum shi ya hankuri da hijirat amma inda dai ya zandu hijira ka yi wato ita ake Allah ya gafarta mana inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum inna ma yuwaffa sabiruna dama ana cika ma masu hankuri Allah a wanda sun kai a ga hankuri wa wa ma abin nan wa ma yata abin nan wa ma abin nan wato ke yin hankuri da kuma abin da wa ma yata eh, abin nan menene ya samu kucan eh wa ma eh to wato inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum dama ana cika masu hakuri da sakamakon su Allah da'ati wato ga ayyukan da'a wa ma yutaluna bihi da abinda ake jarraba su da shi wato wayanda Allah ya jarraba sun ka yi hankuri ga jarrabawa Allah to zai cika musu sakamako mai kyau wayanda kuma sun ka daure sun ka ci gaba da da'a zai ba su sakamako mai kyau abin da ya kamata ku lura da shi ba a samun kuɗi sai an wahala kuɗi waɗanga ba a samun su sai an wahala mutum ko ko mugu hanya bi sai ya wahala ka samu su to haka na aljanna banza an ka kasa samun ta sai da wahala bale aljanna don duniya dukkan ta banza ce da ta kai darajar hekin sauro annabi ya ce da Allah bai ba ka yi kwagin ruwa cikin ta ba kurfin ruwa guda da ba zai ba shi ba to ita da ma haka ba a samunta da wahala balle aljanna kun ga abin na da dole ne mutum ya dauri an samu duniya cikin wahala to dole a yi wahala a samu aljanna ku dibe aljanna ba har da ruwan 'yan mata aka cikin ta ruwa aka yi a yanka ya hadari a sako su dai na kawo a su ayoyi to kuma aka ce a same ta ga banza Allah ya gafarta mana saboda haka a rika daurewa matasa wajen ibadar Allah a rika hankuri a daure a yi da'ar Allah a daure Allah ya gafarta mana yana ma yuwaffa sabiruna ajrahum dama ana cika masu hankuri da ladan su bige ne sabin ba tare da kidan yawa ba ya an ce babu kidan yawa ma'anarsa bi kasaratin da yawa la da biha la yahtadi biha hisabul hisab wato lissahin masu lissahi bai shiriwa ga iyakarta wato sakamakon da za a basu kidan masu kida bai kai ga iyakarta kuma abin nan wabi gairi mikiyalin ba tare da ma'auni ba na sahi wala mizanin ba tare da ma'auni kuma na nauyi ba saboda haka da yawa aka ba su a in mutum ya yi hankali ku daure ku yi abin da Allah ya umarce ku sai Allah ya ba ku abin da ya alkawari shi kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon abin da ya samu kama da ya samu qul inni umirtu qul inni umirtu an أعبد Allah مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ثم بيّن تعالى سنة الله يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأمة دينا متنقدانا دكتكين ورنا الأمة وما أمور بأشد مما أمر غيره kuma an umarce shi da umarni mai tsanani yadda yadda aka umarci wani ne min abradil umma cikin guda guda al'umma shi kai ne mutum guda saboda ka kai kakka koma gihi kai tunga shigo cikin jama'a kai ma a yi tahiya tare da kai a nan kun ga in annabi ya zama gudana wadda an ka umarci mu haka aka umurtai to ya kamata mu ma mai koyi da shi kun ga a nan ya kamata mu tuna da wani abu irin mutanen nan da mutum ya koma gehe ya ce shi bai yadda da kowa ba kowa bai yadda ba da nan wai har makka babu wanda ya kafi sallah wai shi bai yadda da kowa ba to irin wa'annan ba ba abin kware na suke yi ba da mutumin da ka ce shi bai yadda da ganin kowa ga wata ba sai ya gani da ido ne shi ma baka tabi'a ta ba tabi'a kware ta ba ga annabi da kai ne an ce shi ma wanda an ka umarci jama'a an umarci shi kai ya kaka yadda kanka ka ce eh wannan kai kam kai ba kai da kowa sai kanka baka kyauta ba ya kamata kai koyi da annabi ya kamata kai koyi da annabi Allah ya ce waɗi su jiya ya annabi ƙul inni umirtu ka ce ni an ba ni umarni ana abu da Allah in bauta wa Allah kama wadda aka ce ku bauta ai amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci manzo nai bi an ya khubirahu ya faɗa ma mutane nai bi annahu ma'murun bil ibada shi ma an umarce da ibada awwalan kamin kowa shi an ka ba da umarni gare yace kuma an ce in yi ibada ga mukhlisan lahu din in yi ikhlasi addini ga Allah duk abinda zai yi saboda Allah wasaniyan bil ikhlasi bil ibada an ce mini in bautawa Allah kuma an ce mini in kadaita Allah da ibada ga shi kadai kun ga abu biyu kenan na uku wa umirtu an umarce ni li'an akuna awwalal musulmi lalle in zama musulmi na harko duk abinda an ka ce Allah ya ce a yi shi in zan na harko ga shiga gaba a shi ba mutane su shigo ni in koma gehe in ce ban yi ba in dai Allah ya ce a yi to a yi da Allah ya ce kama wanda Allah ya ce a yi shi a yi na uku an ya kuna awwalu man ɗa'a annabi ya zama mutum na harko da zai yi ɗa'a wanka da ya jayi wa aslama ya mika waya ne ga Allah subhanahu to haka nan sha'anin shugabanci yake amma muddin shugaba zai ware daban shi ba zai yi abin al'umma za su yi ba to ba a samun abin da ake so amma Allah subhanahu wata'ala shi adda musuluncin ga kuma shi dai adda shi kuma kowa bawa ne na kuma duk gaba ɗaya ce abota mai to abota mai gaba ɗaya ka kowa yadda kai ne gabota wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah ya daidaita mu kama wada alqur'ani yake umarnin mu amin kul ka ce inni akhafu qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم قل إن الخاسرين الذين خسروا القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين كما قل كتي إني أخاف إن أسيت ربي عذاب يوم عظيم كتي مسني فإن أجن سورون عذاب يني ميجرما إني سابع أبنجينا jama'a ku dibi annabi da kansa da aka aiko shi cikin halittun da Allah ya yi babu mai amma ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in faɗa muku ne fa ina jin tsoron azaba yini mai girma nisa ba wa bangiji na wato duwa da kake da daraja ga Allah in ka saba mai yana hukunta ka duwa da kake da mukami wuri nai in ka saba mai yana hukunta ka saboda kun ga annabi ɗaya ne ke na daga cikinmu aiwa rabi'a na hudu da aka ce in gaya muku an ce shawadi bai annahu ya kafa min al'azabi shi ma yana tsoron azaba Allah ta kadirin ne ga kaddarawa da kaddara zai yi laihi to yana tsoron azabar da za a yi mai kulka ce Allah a abudu ni ka Allah nake bautawa mukhlisan lahu dini kuma ina ikhlasin addini na gare shi khamisan nabiyar bi annahu salar amra cewa shi ya bi umarnin Allah wato ya bi umarni wanka da ya jayu wa abadallaha ta'ala ya bauta wa Allah shi kadai wa aka lasalahu addini kuma ya ikhlasin addini ga Allah ala ablagi wajehin bisa ga huska da ko wace ya samu tuka wa aukadihi huska da ko wace abin nan zama mai karhi idhar wato abin nan don bayyanawa litasmimihi fi dini ga dogewa ta da zarewa ta ga ga shani addini ne babu duma shaitun min duni ku ko ku yi ku bauta abinda kun haka dama wanda ba Allah ba in ku ba ku bauta mai to ni guda nake cikin jama'a ni zan bauta mai ku ko babu duma shaitun min duni aka ce shi faɗa mu abinda an ka ce na na shidda kenan an ka ce faɗa musu babu duma shaitun min duni ai wa sadisa na shidda an yi khabirahu ya ba su labari ma yakuna hasman ga abinda zai zama ɗebe yankewa ga alli adama'in ga damanin su alfariga wato suna zaton ko zai abin nan zai dawo gare su ya ce a'a ku te ku bauta abin da kuma ga dama wa yuhaddiduhum fi istimrarihim kuma yana kyace su ga doge wasu alagayi kan halaka faƙala ya ce fa budu ma ito ku te ku bauta abin da kun ga dama ai wasabi annabakwai anna ibadata wan lalle ibada su bi shirki da shirka laysa bi ibadatin lahu ba ibada ce ga Allah ba idan an bauta wa Allah ba bisa wanda ya ce ba to ba ibada ba ce gare shi ai annahum la ya'buduna la ya'buduna ta'ala su ba su bauta wa Allah ba su yi su bauta abinda sun kaga dama wa thaminan na takwas anna khasaratahum lalle hasara da sun kai bi ibadata gairihi da sun ka bauta ma wani ne Allah ya ce sun yi hasara hiyal khasara wannan hasara ita ce hasara wanda a tabbatacciya bi qawli qul kace innal khasirin lalle masu hasara babba alladhina khasiru anfusahum sune waɗanda suka yi hasara kawunansu wa sun kai hasara iyalinsu yawmal qiyama ranar kiyama za a zo da dan wuta a gwada mai gida ne na aljanna a gwada mai yan matan da an ka da mai a gwada mai kayan dadin da an ka da mai sai a ce dori kaga inda a gidanka amma yanzu da kabbar wannan da iyalin da gidan to yanzu duk kayi hasara su kaga gidanka nan na wuta sai a ce to a kai shi can sai a gama iyalin nan da gidan nan sai a ba makwamci ne a ce duka dauka haka mai gida ya faɗi sallallahu alaihi wasallam to idan an kai haka nan sai a ce zalika huwa la khusranul mubin wannan shine hasara bayyananna yayi hasara aljanna yayi hasara gida aljanna yayi hasara matan aljanna yayi hasara kayan dadi da komi da komi wannan shine hasara mai girma ne na aljanna makwaci ne na aljanna kun ga wannan ta ce hasara da babu kamata bi ta khalidil anfusi aka dawo da kawunan su bin da cikin wuta wa bi adami wasulihim kuma ba su saduwa ila abin nan ne ba su saduwa ila huri zuwa ga yan matan nan na aljanna almu'addatu fil janna inda an kai tanadi cikin aljanna gare su law amanu inda sun imani to wa'annan da za a ba su yanzu sun yi hasarar su sun mana ba ta ala bi kauli Allah ya tuna ta kuma da cewa ta ala ku saurara zalika huwa al-khusranul mubin wannan shine hasara bayananna ya Allah kada ka samu cikin masu ita ya Allah kada ka samu cikin masu ita Allah ka gafarta mana lahum lahum min fawqihim ghulalun minan فوقهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون kuma bayan an anshe musu gidan ga da matayen ga da duk kayan daɗin ga da an kai tanadi aljanna an anshe musu sun yi hasara sai a kai su wuta kuma lahum dulalun lahum min fawqihim dulalun suna da wasu inoyi da ba wato wata bisa wata Eh, inuwoyi minan nari na wuta inuwa ta wuta ba inuwa ta ni'ima ba don cikin aljanna inuwar ni'ima take cikin wuta inuwoyin azaba ne wa min tahatin dhulal kuma karkashin su akwai wasu garawa shi minan nari na wuta to wannan azaba saman mutum da ƙasa ne duk azaba ce Allah ya ce zalika wannan azaba ita ce ya kawo bi ibada Allah yake tsoratar da bayi ne game da ita wannan azaba ita ce Allah ka tsoratar da bayi ne almomini na game da ita ƙuhu don su kare kansu ga wannan azaba bima sami'u da labarin da sun kajiya min halin kofarin halin kahirai fil a ranar lahira ya dullo alaihi qawlu ce wanda Allah yi ya ibadi ne ya nuna haka ya ibadi ya ku bayi na ne ku ji tsoro na don kada in kone ku da azaba in kwanci ranar kiyama ci آه، gaba والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد to baya Allah na kwarai sune wallazi na cana budaguta wanda suka nisanci daguti ai ash-shaytanu aw sun ka nisanci bautawa shaytan duk wani abin aka bautawa in dai ba Allah ya ce a bautawa ai bauta ta wannan gehe ba to shaytan na ko menene aw al-kahin ko kuma boka duk wanda ka zo a wajen boka to shi mushriki na kuma boka ya ka bautawa ku bar zuwa wurin bokaye miyagun malaman nan da ka ba ku sa'a bokaye na da ka cewa bari a diba muku a gani in har ka ga akwai nasara ciki bokaye na da ka cewa sun buga sun buga sun gane ku za ku ci zabe bokaye na ku yanke da su ku yanke da su in ba ku yanke da su ba ku mushrikai ne kuma abin nan ko kun samu abin da kuka so ko ba ku samu ba wata za a tare ranar kiyama saboda haka ku yi kokari ku nisanci bokaye don bokaye yanzu kun ga abin nan su yawo su kai suna da yare 'yan kore wa'anda ka yawo ofis-ofis wajen suran kai daɗi suna yawo shago-shago wajen su abin nan alhaji suna ta kokari su jawo hankalin mutane wato ai wannan matsaloli da gani alhaji duk zaman ku haka nan alhaji ai yanzu lokaci ya yi wanda ba a zama haka nan kokari na yake sai alhaji ya ga alhaji ya jaru sanai ya ce to ya san wani mallami maciyaci wai ya san wani mallami shi mallami da koyo kwashe-kwashe dai mallam koyo kwashe-kwashe mallam bai cewa ya san wani boka sai ce ya san wani mallami maciyaci don ya kwashe alhaji ya kai can ga kasuwar ba ta ja 'yan kudin da aga alhaji bokan ya an shi shi kenan ba a samu wasu wa'anda annan kuma an karbi kuma ga hasarar duniya da ta lahira to ku ya tara da bokaye bokaye ba mutanen kwarai ba ne allah ya kare mu to wallazi na tana ba buta su ne wanda suka nisanci boka ko shaidan an yi abu duwa ba su bauta mata ba wa anabu ilallah sun mai da al'amarin su zuwa ga allah aqbalu Lahu lahumul bushra suna da bushara bil janna cikin aljanna wato Allah zai musu bushara da aljanna wa bashir ibadi Allah Allah yace kai bushara ga bayina na kwarai wato kai bishara gare su da aljanna bayan na kwarai suna da sifa ga sifar tasu alladhina yastami'una alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك ɗin da ya ce awa bishara da aljanna su ne alladi ne sami onar ƙaula wayanda suke sauraren magana ba ya tabi ona a hasana su bi magana wadda ta yi kowace kyau sukan saurari magana sukan bi magana mai kyawo ita ce wadda ta tabbata ga shari'a wa huwa ma bi salahukun wadda cikinta akwai gyaruwa al'amari qala ibn abbas radiyallahu anhu huwa ar-rajulu yasma'u al-hasana wal shine kamar mutumin da ya ji magana ta kware da wanda ba ta kware ba fa yi haddisu bil hasan in zai ba da labari sai shi ba da labarin ta kwarai wai kuffa an alkabi wadda ba ta kwarai ba ko ya ta batunta to su ne allazi ne sami sami'una alqaula wa una hasana kun ga ya ji na kwarai da wanda ba na kwarai ba sai ya ba da labarin na kwarai ya ki ba da labarin abin da ba na kwarai ba wai kuffa an alkabihi ya kame kai ne daga magana nan da ba ta kwarai ba bala ya ta haddasa bi bai ba da labari da ita to wannan shi ake nihi da bayan Allah wa'anda Allah ya ce awa bushara wakila kuma an ce ya unar alquran suna sauraren qur'ani wa aqwalar rasuli suna sauraren maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam sunna kenan wa yattabi'una ahsanahu suna bin mahi kyawansa ayyamu hukamahu wato tabbataccen hadisi wanda ba shahi ba tabbatattar aya wanda ba shahi ba ba ta da shi fa ya amalu na bihi sai su yi aiki da shi wakila ya na azman watar hisan ko kuma an ce suna sauraren magana wadda an ka wajabta da wadda an ka yi rangwami ba ya zuna bil bil'azumi sai su yi riko da mai karhi wadda aka wajabta donin rahasi ba su rikon rahusi wato rangwami wala'ikan ladina hadahumullah waɗanda su ne waɗanda allah ya shirya ta. wa ula'ika hum ulul albabi waɗanda kuma su ne bayan Allah na ƙware masu hankula Allah ka samu cikinsu ai ashabul uquli mutane masu hankula waɗanda su an mutanen da adda hankula kuma hankalinsu ya umfane su Allah bi ismikal azama Allah ka samu cikinsu to afa man haqa alai afa man حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ثم ذكر تعالى بيانا لأهوال أعداد المذكورين سنة الله يا أمبتي أبنا يا أمبتا يا أمبتي بياني جمد حالا كيوشن waɗanga da aka ambata waɗanga da aka ambata su kun mutanen kirki na ha Allah ya ce a yi musu bishara abinda ɗaya rage mutuwa da sun mutu sai aljanna to sai ya ambaci waɗanda a kishiye su da su ko a yi musu bishara da wuta da sun mutu sai wuta su ne kishiye wa'ancan ala ɗariƙil ijimali wato ta hanyar ambaton su dunkule wata zila alaihin bihar manil hidaya da kuma hukuntawa gare su cewa an haramta musu shari'a wahun abadatu su ne masu bauta wa wa haɗawa khadawati masu bin son rayuwarsu abinda durransu ta kaga musu ta rubuta musu shi suke bi wato su ce in na ga dama in yi ina da yanci in na ga dama bai yi to waɗanga su a yi musu bashara da wuta wa ƙala afa man haƙƙa alaihi kalmatul azab ya ce yanzu wanda kalma azaba ta riga ta tabbata gare shi wa huwa qawluhu ta'ala shine cewar Allah subhanahu wa ta'ala li iblis la amla anna jahannama minka lalle zan cika jahannama da kai wa min man aka minhu ajma'i da wa'anda sun ka ka cikin mutane baki daya wa qauluhu ta'ala da kuma cewa da Allah yayi laman aka minhum ya tabbata ga duk wanda ya bi ka cikin su amla anna jahannama minkum ajma'i wallahi sai na cika jahannama da ku baki daya to yanzu wanda wanga kalma ta tabbata gare kun ga ya zama dan wuta afa an ta man fin nari to kai kana iya tsamo wanda a cikin wuta wato ansa ita ce ba za ka iya ba jawabu sharri a abin nan wa uqima alaihi wa uqima fihi afahir wato an tsai da makamun zahir maqamul mudmir ce abin nan afa an ta man fin nari wal hamza fi afa anta lil inkar wal ma'ana la taqdiru ala hidayatihi wanda Allah ya rubuta ma dawama wata to baka iya shiryar da shi watun kizahu minan nar balle ka tsamo shi daga wuta sai dai kai aikin da Allah ya saka yi wa'azi shi mai wa'azi yana hada da lallan shari'a amma Allah shi ka shiryar da wanda ya ma iyakan mai wa'azi ya hada da lallan shari'a amma halitta shari'a Allah dai kai mai wa'azi bai iya halitta shari'a amma yana iya hada da lallai wa'anda inda za a bi su to ana shiryewa amma halitta shirya mutum ya zama na kwarai to wannan Allah ɗai ka yin wannan saboda haka kai annabi ba ka yi tsamo su bayan Allah ya hukunta musu da wama cikin wuta lakin alladhina taqaw لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم سيدي وأننا سنك جزورا الله وبنجي جنسو بأن أداؤه سنك ميداء دمم ba a cewa mutum ya ji tsoron Allah sai in yayi ma Allah da duk wanda bai bi Allah ba bai ji tsoron Allah ba to wayannan da sun ka ji tsoron Allah sun kai mai da lawan gurabun suna da gidaje wayanda suke an gina su min fauki ha gurabun mabniyatu saman su akwai wasu gidaje ginanni wato kasa gidaje sama gidaje tajri min tahtil anhar gulabe na gudana karkashin gidajen na ai min tahtil gurafi karkashin abin nan gidajen albaukaniya ta sama wata hataniya da ta ƙasa gidajen nan na sama da gidajen nan na ƙasa dukansu wato gulabe na gudana ƙarƙashinta wa'adalla mansubun fili al wa'adalla wato alƙawarin Allah Allah ya yi wannan alƙawari wa'adan wato alƙawari la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah bai saba alƙawari ne ai wa'adahu wato Allah bai saba alƙawarin da duk alƙawarin da Allah yi cikawa ya kai. saboda ka in kana so Allah ya cika ma alƙawari kai ko yi kokari ka bi Allah subhanahu wataala da raba ta'ala masalan sannan Allah ya sanya misalai ko kuma misali limkani ijra'il anhar wanda ka nuna yana yiwa a gudanar da ƙoramomin ta ci gurabil janna cikin karkashin gidajen aljanna kuma abin nan ya dan ba ba su cutar ba wa adami da kuma adamin nafa ibadatu da kuma misali wanda ya nuna ibadar bauka da shaidan ba ta umarni, wani mihilaliha da kuma wace wata sur'atin da sauri za ta wace faƙala alamtara alamtara an allaha فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن ذكرى لأولي الألباب وقال ألا ياتي ألم ترى شن كيف كسني با تعلم أن الله أنزل من السماء ماء كي بك سني با حقيقة ألا يا سوك دروا دك سما فسلك هو يا ينابي آية سنيا شينا ببغا أي أدخله أمكنة نبئ wato ya abin da ya shigar da su wuraren da yake iya bubbugowa daga cikin ƙasa yadda yake iya bubbugowa bil'ad da cikin ƙasa ruwa idan aka saukar da shi daga sama sai ya shiga cikin ƙasa wani lokaci sai ya rika bugugowa ko da kai nai kamar ga marmaro haka ko kuma a bugugo da shi kamar ga rijiya a yi gina ya hito wato ruwan sama ne wanda aka saukar daga sama shi ne ke bugugowa cikin ƙasa daga baya bihaisi ya ɗulu mukto lokacin da abin da tsawonai wato tsawon zamanai yakan yi tsawo kwarai abin a cikin ƙasa liyun tafi abin don a yi amfani da shi waye jari kuma ya gudana ilamawa da azzarhi zuwa wuraren noma inda aka noma wa saƙai da ban ruwa wa shirbi da sha kamar wadda kuke gani ya buga yanan sai ka ga wuri babu alamar ruwa amma sai ka ga manoma na ta ban ruwa ana ta banza da ruwa ana ta waci da su ga banza Allah a wurin kun ga wannan duka nau'in ni'ima na da ya kamata mu mu yi ma Allah godiya wa huwa masalul li ibadati la wannan da kun ga ruwa da ya misali ne na ibadar Allah wa imkani jiryan anharil janna da kuma yiwo gudana korama aljanna ta ta gurabi karkashin abin da ta ta gurabi wato karkashin abin nan karkashin kasa wanda yake abin na misalai ne na cewa ana iya gudanar da korama daga abin na daga inda mutum ya kaso daga inda take zuwa inda ya kaso misali na Allah ya bayar a cikin aljanna fahimta fahimta fi biha abin na asabuha sai mutane aljanna su yi ta umarni da ruwan nan bigayar intiha'in ba tare da kai iyaka ba ko ku dibe mu ku gani yanzu yan ka tai daji wuraren da aka noman shinkafa ka ga yadda aka waci da ruwa ko ina ruwa na kuma baka ga tafki wurin ba baka ga gulbi wurin ba ruwan sama ne da Allah ke saukawa wata baiwa ce wasu kasashe ba a samun irin ruwan amma mu ga sunan ko ina an ka tona ruwa ne ko ina sai dai kaji an ce na akwai zurhi dole da kaji an ce na akwai zurhi tunda dai ana samu ai wasu wurare zurhin nan da kace ya eh, an ka lunka shi sau goma wasu wurare ba a samu ruwa a lunka zuri ya nan sau goma ba a samu ruwa wani wuri amma mu ga sunan ko'ina to duk wannan wani baiwa ce ta Allah subhanahu wata'ala sau mai kwarji bihi sana Allah ya fitar da shibka da dalilin ruwan ruwan sama da sigatul madari ya kwarji lissa ya dare abin a sura don halatuwa da sura le abin le mathil abin eh, le abin le misil eh, le yi masila le yi masila annafa alfani don ya misalta amfani mai kariya don wani duniya mai karewa ne Shi ne ya ce abin nan summa yakhruju bi zara'an zara'an unwani na na duniya wanda yake alfani mai mai karewa makutalma alwanu ya fitar da shifka da ruwan nan makutalma alwanu wanda launin ta ya sassa sun mai hiju sannan a kwana a tashi shifka gata nan ta hito ta yi kyau kamar yanzu kun ga an yi ruwa mai shifka kwana biyu sai kaga ta hito ta yi kyau sun mai hiju a kwana a tashi a kwana a tashi bayan ya yi kyau ayyai ya sai kaga ya dawo ya bushe kuma bayan ya bushe wa ba da khudra matalan bayan yayi kore shar yayi kyau ya hiju yayi kyau sosai sai kaga wata rana ka to ka ganin musfarran ya fara ja a kwana a tashi a kwana a tashi sun mai jalo hudama sannan Allah ya sanya shi busashe wata rana sai ka zo ka iske shi ya bushe kun ga shi kuka gani kun ya buga mana misali misalin rayuwar mu misalin rayuwar muke ne yanzu ka ga yaro matashi ana gaya mai ka rika addinin ka da kyau ka rika addinin ka da kyau yana wasa a kwana a tashi a kwana a tashi sai ya girma a kwana a tashi a kwana a tashi sai ya tsuwa a kwana a tashi sai ya mutu shi kenan sai iske abin da ya aikata to haka ne shi bukatu ke tunan nan ta daji tana fitowa zai kyau bita da kallo wata rana an katto jajir za ka iske ta ba kore shar ba kurciya ta kare a kwana a tashi wata rana in ka zo iska a gani yana waci da ita ta mutu to haka nan dukkan mutane haka nan misali ke wanda an mai hankali in ya zibi gero to yana kan huta ce da kyau ya kama ibada ce da kyau mai hankali ba Allah ya gafarta mana Allah kuma shi mana karshe mai kyau ai ya ji alallahu abin da na ya ji alahu Allah fatatan sai Allah ya sanya shukan nan ta koma guntu-guntu mudmahilla iska yana wace ta wa kadhalika ibadatu daguti laysa abin nan laysa laha natijatu haka nan ibadatu daguti ba ta da wata fa'ida hamida mai abin godiya li aliya ga masu ita inna bi zalikal masali lalle cikin wannan misali ala dhikra akwai tunatarwa tazkira akwai tunatawa da ulul albabi ga ma'abuta hankulla ya tafakkaru na biya wa'anda ka tunani da hankullansu fi ma yurshiduhum suna tunani bi ma rushiduhum ila khairin ga abin da ka shirya da su ga alheri wa yadda rubuna sai su neme shi masu hankula suna abin da ohani da hankalinsu su kalli abin da ka kai su ga alheri sai su bidai wa ma yadurruhum suna ohani da hankulansu su gane abin da ka cuta musu min dalali na abin nan halaka wa yashani bona sai su nisanci shi saboda haka ku rika wani da hankulan ku abinda kun ka ga baya yawa muku da mai ido ku rabi da shi ku rika wani da hankulan ku abinda kun ka ga baya yawa muku da mai ido ku rabi da shi saboda haka matasa a bar shaye-shaye a bar shaye-shaye ba ta yawa muku da mai ido ku bar shaye-shaye lalata mutum ta kai gashi yana jin yunwa bai ido makai ne abinci yana jin yunwa bai don makai ne abinci yana son ya hau mashin mai kyau bai iya biɗowa yana son ya sa riga mai kyau bai iya biɗowa yana son gida mai kyau bai iya ginawa gashi yana son shi aure bai iya wa kai ne aure ya bi da mata an bashi bai iya biyan sadaki bai iya shigawa duk shaye-shaye kenan ku bar shaye-shaye wanda ka ba ku shaye-shaye makiyin na ba masoyinku ba ne Allah ya gafarta mana kuma Allah ya shirya mana matasanmu Allah ya aza mana su ga hanya ce madaidaiciya haba man shara Allah sadar afaman sharaha Allah sadarahu lil islam fa huwa ala فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله <clears throat> أولئك <clears throat> أولئك في ضلال مبين الله صدره للإسلام yanzu wanda Allah ya buɗe kirji ne ga karɓar musulunci fa ta da sai ya shirya don kuma musulunta a rike musulunci wato taimakon Allah to wanda Allah ya taimaka ya buɗa mai kirji ne ga karɓar musulunci ya karɓi musulunci sosai wa huwa ala nurin min rabbih yana bisa ga haske daga Allah ubangiji ne wato hasken alkur'ani shin yana zama daidai kamar da bi ala kalbihi kamar wanda an kasa ɗabi an kare zuciya ta mai ganewa dalla ala hada fa wailun kalma azaba ta tabbata lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ga waɗanda bukatansu ta bushe game da zikirin Allah ai an kabulul qur'ani ba su karɓar qur'ani wala ya kafi dalalin wa'in nan suna cikin bata bayanan dai wato shi musulunci shirya ce ta Allah wanda ya kasa a cikin zuciya dan lokaci kaɗan sai ka ga Allah ya shirya mutum kuma ya shirya dan lokaci kaɗan to wanda Allah ya shirya shi ma Allah godiya ba wani mutum ya musulunta bara ya watakila na taba gaya muku shi babban mutum na a Najeriya an yi rigima kwarai don taro na gwamnati ta shirya wanda ta saba shiryawa duk shekara ƙarshen kowace shekara ga gwamnatin jiha ka shirya shi wata jiha in ta shirya manyan malamai ta ka gayyata na kiristoci su zo su yi ta abin da sa albarka ga wannan taron to bara sai an ka ce shi gwamna ya ce jihar ga asilinta musulmi adda ita don haka ya kamata bana kan mu gayyaci musulmi sai aka gayyace musulmi su kawo wakili guda an gayyato malamai da amma guda an ka nemi su baya su kuma lokacin da zai gabatar da takarda ta aka ce ya gabatar shi ta wajajen karye uku na dare ko karye hudu zuwa dai asuba amma saboda mutanen da sha'awa kiristocin dukansu sun ka tsaya sai sun ji takarda kuma sai su mai tambayoyi kuma gidajen talabijin da rediyon su duk buɗe suke wannan ranar duka saƙon na kai gare ka inda duka ke a musulmi suka samu malami guda sun ka gabatar da shi ya gabatar da takardar abin da kiristocin da suka halatta wurin suka yi mai tambayoyi duk yabba kowa an sa sai da kowa ya gamsu to aka tashi ana ta gaisawa da juna ai mu ba mu san haka musulunci yake ba ashe haka musulunci yake ana ta gaisawa da juna daga nan wani babba guda daga cikinsu ya ce zai yi tunani yayi tunani sati ya kewo ya ce shi na son a koma hada mai nashi taro da shi da wannan malam suka haɗu da taimakon allah sai yin musulunta an yi ta rigima kwarai ƙasar ga kan musulunta ta an yi ta rigima sosai to daga ƙarshe mutumin ya zo sai Allah ya taimakai sai musulmi suka ɗauke shi ana cikin wannan lokaci sai ƙasa mai tsarki ina tahiya madina na dawo daga masallaci yana ɗan jin hausa kaɗan kaɗan na dawo daga masallaci sai na tsaya wani wuri sai na ga wani mutum na dibe-dibe haka ban dai san shi ba amma dai na san ya musulunta amma ban san shi na ba sai na ji yana faɗin ka ai wannan gari wallahi ya yi amerika saboda shi Amerika ya sani don ce ya karatu wannan gari ya hai Amerika. sai yawai ashe shi ya sani sai ya gani sai muka gaisa da shi abu na farko da ya ce mini malam taimako ni ka son kuyi min wallahi babu abin da naka so yanzu makaranta naka so a sani inda ya gane addini ni inda zan karanta musulunci naka so ya ce komi bai so babu abin da ya roƙi musulunci su yi mai har yanzu ban ji an ce ya roƙi wani abu ba shi dai makaranta ya kasan a sashi dada duk inda za a samu mai ita a sashi makaranta ita ɗaya ya kaso abokinsu guda ko kun mai gidansu shi ya ce shi ko abin da ɗaya ka damu ne ya ce duka lokacin gaman ne masallaci guda a abu masallaci guda ya ce kuma wallahi wanda ya shi ba mutunan kwarai na don ba a wa kowa nasiha ciki ya ce wata rana wani mutum ya yi nasiha da an kai sallar isha idan an kai isha kulle a kai sai wani ya yi nasiha sai ya ce mai kakarawa masallacin ga wallahi ya ce to wannan masallaci ba masallacin kwarai na bace abinda ɗaya ka damu ne yake ya ce amma yanzu da komawa ce zai ɗibi gida ne ya ba musulmi su zan ka sallah nan wurin ya an samu wani za a yi a gina mai masallaci a yi har yanzu gada ake har yanzu ga da ake har yau na yi magana da wani aboki na ba a samu wanda da gina mana masallacin har yanzu ga da ake duk faɗin jihar ga tamu ta kabi ba a samu wanda da ce gina mana masallaci ba ce mutum guda ya mai alkawarin ginawa tun radda ya mai alkawarin na amina ne a can makka ban koma gani ne ba yanzu har yanzu ban koma gani ne ba can kan ya iske ne ya ce min shi za shi za shi za shi za yana ta lissahin makamai ne a cikin tarayyar najeriya ya ce kuma duk makaman gana na kuɗi na da haka komi ya so shi shi na yi da haka in faɗa mai aikin da aka sa a yi toron nan ba koma gani ne ba hayan kuma ɗan jihar gana har yanzu ba koma gani ne ba yanzu haka masallaci ba gina shi don ga ka'ida ta ba an sa taimako ba an sa taimako in masallaci za kai gama kaɗai da yi da wani a ce a gwada maka yi. gaskiya matsala yana wannan ba an sa taimako don haka kawo taimakon ka ba mu an sa hili muka gwada mu eh, can da kai da yaranka in ce amana ta yaranka su ce amanarka to saboda haka jama'a kun ji irin wannan wanda dai ya san wanda ka iya gina mana masallacin nan akwai wani mutum na biyu dan birnin kabinga na tashi da karatu wurin ga na taba magana nan can wurin yara ne sun ka tare ne wani dan agaji yana nan na ba gani ne ya ce min mai gidansa ya ce zai gina kuma har da makaranta zai ai shi na da hulɗa da embassy na saudiya kaza kaza ko dan agaji na ba gani yanzu haka kuna agajin na bakari kila ko agaji ya bai to mutane biyu ke na a jihar kebbi suka yi mai alkawarin gina wannan masallacin amma har yanzu ba su gina ba kuma ko yaran su na gani. to guji tsoron Allah ba haka na aka yi ba Allah bai maka budi na alheri ka dawo ka lalata kanka ka kima Allah aikin komi sannan ka yi dibin cigaba bai baka gaskiya sun mai da mawana azida kalla ina wuka na la'ayata na adida Allah ya gabarta mana a yi kokari a gyara irin waɗanda taimakon Allah Allah ya samu mutum son musulunci ya ka taimakon Allah so muke mu mu kire su ga addini da kayan da annamu ku ko ku taimaka musu da kayan da annaku mu kayan mu ga sunan muna ba su a kyauta aka ba su a ko ɗari ba a bai ku ko ku ba da naku ku te ku gina mana masallaci ku gina makaranta gaba ɗaya lokacin gama a ce masallaci guda a cikinta kuna kuma nan zaune kuma a ce emiya ɗinta musulmi na emiya ɗin da a cikin lokacin gama musulmi na yanzu haka da zo aboki ne ka gaya min yana da himma ya ce haka ne ya kawatsa wa'azi yanzu haka na wa'azi shi ka zuwa yanzu haka wa'azi ya ka zuwa da zo aboki ne ka gaya haba jama'a ina umarnin dukiyar da kuke tara ga irin wa'ancan ayyuka na mu muna yi namu aiki ku ba ku naku mu muna namu ku ba ku naku mu namu ko ɗari ba a basu ba ko wata wuri ya Kadi ba inda ya dace da shi shi zaune ya ji abin da Allah ya ji ya ji ku ko kuwa tsana ku Allah ya gafarta mana kuma da mu da ku Allah ya aga maka hanya ce madaidaiciya kuma Allah shi mana karshe mai kyawu yanzu haka dai wannan gari yana nan kuma masallacin na nan duk wanda ka iyawa sai a hada shi da wanda za a hada shi ta ce shiga wuri ni yanzu haka ba ban je garin ba ni yanzu haka ban je garin ba yaran mu sun kace sun kai aikin su ko mutanen sun yanzu haka emiya yanzu haka wa'azi shi kai yanzu haka magana gada aka yi wa'azi shi kai kowace jiha ta sai ka tashi ka kawo wanda da aiki ka kawo wanda da aiki sai ana ka zan korar da na taɓa yin magana ka tambaye na yi in makamance ba ka tambaye to yan guri wadda ba haɗa ba bara da ko ga ba amma da ka da ka samu wanda ka yi ba ma ba ma haɗa ma jiha ba har ta yi za kai ka gauri in ka da bukata hmm. Allah ya gafarta da duk wanda ya samu mai aiki ya samu mai aiki duk wanda ya samu mai aiki ya samu mai aiki Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora ta abin nan Allahu wa nazala الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد wato ayyuka irin waɗanga namu ko mutum tahowa ya ce shi na yin aikin nan sai ya alkawari tsakani da Allah shi kai aka haɗa mai wurin ba za mu gaya wa mutane su ta su yi ta tallan mu suna an sa kuɗi ga za a yi aiki kaza za a yi aiki kaza ba a yi kuma sai wanda ya alkawari tsakani ne da Allah shi na wannan aiki sai mu haɗa shi da yaro ya ta ga wuri ai na faɗa muku mun taɓa yin haka na wani wuri wani ya tau ina na ce ba a faɗa kana yi ya ce a bari shi shawara ya ce ta kai shawara ya shawara ya ce shi na yi tsakaninka da Allah ya ce eh, ni ce da mi ana inda za a gwada ma wuri ya ce da tiwa za a da tiwa ga ana don ta ga wurin kai rabi mun ka sashe ta yi yanzu hata ta siyasa ya yi ajujuwa na makaranta kuma sannan ya yi abin da ya gina rijiya yanzu ana na ana ta karatu mutane suna ta musulunta daga wasu wurare suna dawowa na wurin ga ga kuma abin nan wuri mai kyawu hili na ya yi gina babba mutane na ta zuwa wurin suna zama to kun shi wannan ya yi saboda haka wanda duk yayin muna alƙawari shi sai mu haka shi da wani ya tashi gani kuma sai mun ga wanda ka iya eh ba wanda ka zo a wani wuri ce ai ba a ba shi raba bi da bina shi rabi shi kai rabi eh ba irin su ba kuma Allah ya gafarta mana shi yasa kun gane ina ce muku ban faɗa muku sai wanda duk wanda kai to in gane in ga wanda ka iya na sani duk wanda bai iya na sani a ba a kawo gudunmu ba a kawo Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora shekaran jiya ma ba da dadewa ba sun ce min sun daga nan garin sun ka sun ka ketara abin da sun ka ketare ruwa suka ce can wani gari sun ka ce mutum 121 sun ka musulunta kuma mai yawan su manyan mutane ne mutum 121 da zuma suna gaya min ba wani abu na ce ba komi yanzu ta kuma su jira yanzu babu komi amma dai za a yi sai dai babu komi yanzu mutum 120 kuma dukkan su abin nan a manyan mutane masu yawa cikinsu saboda haka mutane na nan na shigowa musulunci illa kuko kudan daure kun ga yanzu wa'annan ba ba su yi magana masallaci ba su gare su amma kun san inda duk mutum ishirin. sun ka musulunta akwai bukata ya musu masallaci to amma ba mu koyi magana masallacin ba amma da ya kamata a yi magana take to di irin waɗanda ku zan ka shirya tsab da mun samu irin wannan nasara sai mu haɗa muku kuku sai ku haɗa kai ku sa guda daga cikin kwaitaicen shi zaune sai an gama in an ka gama sannan in wani abu za a yi sai a yi bayan an gama Allah shi mana jagora da mu da ku baki ɗaya. Allahu zala a hasana hadisi Allah shi ya saukar da labari mai kyau kitaban wato littafi badalin min ahsana wato kitaban badalu ahsan ai abin nan ai qur'ani wato littafi mutashabihan qur'ani wanda yake yayi kama da juna yushbihu ba'dahu ba'dan sashi ne yayi kama da sashi fil nazami ga abin nan ga tsari wa gari da wani sa mathaniya kuma nau'i bibiyu ai abin nan sannafihi alwa'd wal ya maimaita abu biyu ciki nai alkawarin ba da lada da alkawarin ba da azaba wa gare ma da waninsu ta kashe rumin hujjuru da na hashe na rabahu zukatan waɗanda ke jin tsoron ubangijinsu tana takura ai tartahin tana makarkata inda zikir wa idihi in an ka ambaci kyacewa ta idan ƙur'ani ya ambaci azaba mai tsanani ga bayan allah musulmi sai su ji tsoro zukatansu ta takura kashe na rabbahum wanda ke tsoron Allah ubangijinsu sun matali na juluduhum daga ba zukatansu sai ta yi sanyi wato ta natsu wa kuluwan da zukatansu ila zikirillahi zuwa ga zikirin Allah ai inda zikir wa'adihi inda an ka ambaci alkawari ne na rahama sai zukatansu ta samu natsuwa da kwanciyar hankali zalikal kitabu wannan littafi na qur'ani da adda wannan sifa hudallahi shari'a Allah ce ya hadi bi man yasha yana shiryawa da shi ga wanda ya ga dama wa man yulli lillah duk wanda Allah ke batawa fa ma lahu min hadin bai da mai shiryawa duk wanda Allah bai shirya ba wanda zai shirya da shi ya Allah ka shirya amin ya Allah ka shirya amin ya Allah ka samu cikin wanda ka shirya afa man yattaqi afa man yattaqi bi wajhihi su'al 'adhabi yawm al-qiyamah وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أبا من يتقي أنه وندك كاري abin abu mai ya taƙi bi waje hisu al'adabi yanzu da ka kare azaba mai muni daga huska ta wato yana kare kai ne daga azaba mai muni yawon alkiyama ranar kiyama ai a shaddu mai tsananin tashin yana zama daidai yana zama daidai da wanda ka kare kai ne ta. wanda ka kare kai ne bai zama daidai da mai kare kai ne ciki bai an yi rikafin nare a kada shi cikin wuta wato ya kare kai ne ga a kada shi cikin wuta magalulatan ya dawo bayan an yi kukumi da hannuwa na yi ila uki zuwa goya shin wanda an ka abin da an kawa kukumi an ka kada shi cikin abin da na cikin azaba yana zama daidai kamar huwa aminu minu kamar wanda ya amince ma shiga wuta ya amince ba a sashi wuta bi da janna har ya kai cikin aljanna ya zanna wato ba su zama daidai wakilan zalimi na aka ce ma azzalimai zo kuma kuntum taksibu na kun dandane azabar abin da kuma kasance kuna aikata a jaza'u wato ranar kiyama bayan an shigar da yan wuta cikin wuta kuma sai a shammace su a ce ku dandane azaba aikin ku wanda kun kai wucen duniya wato sakamakon aikin ku to saboda girman ka Allah saboda darajar sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah kada ka samu cikin su kuma Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka kyautace halaye da dabi'un Allah ka kyautace aqidan Allah ka kyautace ayyukan Allah ka salkake duk ayyukan da muke aikatawa Allah ka anshi azumin mu da karance karancin mu Allah ka sa aljanna makoma mai kiyama ta yi nan za mu kwana insha Allah to ya danganta ga waɗanne mutane daga dai tun daga ƙarhe ɗai lokacin sallar jima'a tun daga ƙarhe ɗai da nawa kace ana yi ƙarhe ɗai da minti ishirin to tun daga ƙarhe ɗai da minti ishirin har ƙarhe uku da rabi duk in an kai jima'a ta yi har ƙarhe uku da rabi in an kai jima'a ta yi don duk la'asar ba ta yi ba duk lokacin a zo. Eh, saboda haka kowace duk daidai take أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته algafar tamalan ko ya halatta mutumin da ke ba mata tarawihi ya yi sallar isha'i da su kahin shi tarawihi ko ko sai ya yi tarawihi dite masallaci sannan ya zo ya ba su to idan ya kasance shi mai ba su sallar nan masallaci na masallaci na inda an ka gina don a tsaye da kansu salawati ciki to ya halitta a yi sallar isha a ciki ne kamar masallacin ga misali da sauran masallatai duk kun ga an gina su don kamsu salawati to idan irin suna ya halitta shi ba su hadda ishayi amma in irin inda aka taruwa na cikin gida bayan an gama ishayi to shi gare bai halitta ya bar masallaci hitaccen wani wuri shi sallah shi bai halitta gare shi hakan amma in yayi sallah masallaci ya gama ta yi ta da an kan shar'anta ta masallaci to ya halitta ita shi nafila wanda aka shar'anta a cikin gida shi yayi ta cikin gida ya halitta ba ya da laifi algawa tamalan ko yana halatta mutum yayi amfani da alhuda-huda wurin neman ilimi kamar ya nemi a yi mishi aiki domin hisha ai aiki bokanci kenan aiki yanzu mun ka karanta hadarin bokanci aiki ai aiki bokanci na aiki ai ba shi za ka yi ba in kana so ka gane karatu kuma ka samu karatu kalizanci zikirin Allah kalizanci zikirin Allah da wato dunkule sallah da azumi da karance-karance da zikirori da tasbihi shine zikirin Allah dunkule kalizanci ibadar Allah da izinin Allah kana ganewa kun gani malla abu hanifa lokacin da ya je makaranta tun yana yaro ya te amma duk duk yaro mai shekara arba'in bai san abu hanifa bai san garin da yake ba yana makaranta an ka hada mai karatu bai gane duk karatun da an ka hada mai yanzu yan an ka tawo gobe sai an koma hada mai shi ya koki zuwa gida malami na ya ce kai kunta balidan da can dori balidi kake wanda bai gane karatu amma almuwazaba akara jakka muwazaba yawaita matsawa da na cewa shi yasa ka gane ka tashi ka daga zama balidi ka gane karatu ko da abu hanifan banga da bai gane karatu ko da ya koma garin su duk da malaman da a garin kowa ya hiya karatu saboda matsawa matsawa ake da ibada kuma ka matsa kana yawaita ibada kowane karatu kake na addini ko na zamani kake yi inda kana yawaita ibadar Allah kuma kana matsa nazari duk wani dibi-dibi ga hansu ka aje shi kowane dibi-dibi ne ka aje shi ya zama abin da an ka koya ma karatu shi kaka dibi ka yi ta yi bayan kayan nazari ka koma dawowa ka yi ta matsawa ka yi ta matsawa to yin Allah ya so kame a jima kana ganewa amma karatu ba a nazari kama wada karatun yare yake yau karatu ba a nazari ba a ganewa gaskiya sai an lizanci karatu kun gani na dori ya an ka haɗa mutum karatu yanzu an ka shiga aji an ka yi toka kamin gobe a dawo ya biya shi da sau arba'in kuma karatun bayyana ba cikin zuciya ba karatun cikin zuciya wasu wasi na bayyane ka zanna kana waɗi kullum kana ji haka ake nazari amma ba ku yi sai ku ce basira ta tawo haka ko cikin kun ka lura wanda duk kun ka gani da dan kokari nazari ya kai duk wanda kun ha gani ku dibe shi da kyau cikin ku nazari ya kai bai wargi duk wanda ka wargi sai dai shi ma da takaddu ya bada kuɗi ya bada ci hanci a gyara mai takaddu ne ya tawo a bashi aiki bai gane komi ba ya yi ta da mutane kamar da muka ta gani ga wani na an bashi babban mukami ba ma na abin nan ba ba ma na jiha ba na ƙasa gaba dai ga ayyuka nan sun cika ofis bai gane komi ba ga takarda kan ga takarda kan lahiya lau ko kai ka dibe ta kana cewa ya dace da mukami kana amma ga shi nan bai gane komi ba ga ayyuka na ya kasa gane komi